bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan ofishin da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalot da niya Sai tashar mu ta VOA Afirka da ke birnin Yamai akan mita ɗari da 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya kungiyar dattawan Arewa ta NEF ta koka da halin rashin tsaro da shirin Arewa ke ciki. A jamhuriyar Nijar hukumar da ke kula da bunƙasa ilimi da kuma ayyukan hannu da fasaha a yankin Tawa ta gudanar da taronta na shekara zuwa shekara. Za mu ji abubuwan da aka tattauna a wannan taron. akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun Nijar amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarun duniya. Jama'a assalamu alaikum. Iyalan bakar fata nan da 'yan sanda suka harbe har lahira a garin Atlanta da ke kudancin Amurka sun yi kira a jiya Litinin da a yi sauye-sauye a fannin ayyukan ɗan sanda bayan wannan harbi da ya faru a wani wajen sayar da abinci a ranar Juma'a da ta gabata. mutuwar Rashad Brooks ɗan shekaru 27 da haihuwa wanda ma'aikacin gidan sayar da abinci ne kuma mahaifin 'yan mata yara uku ita ce kisa ta baya-bayan nan da ta auku akan wani amurke bakar fata wacce ta kara dasa alamar tambaya kan yadda 'yan sanda ke amfani da karfi da ya wuce kima ta kuma haddasa zanga-zanga a sassan amurka matar brooks komika mila ta ce babu wani hukunci da za a yi da zai saka ta ta farin ciki akan abin da ya faru domin mai gidanta ba zai taba dawowa ba Ofishin kula da ayyukan kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Fulton ya ayyana mutuwar Brooks a matsayin kisan kai, sannan binciken ya gano musabbabin mutuwarsa ya nuna cewa an harbe shi ne sau biyu a baya. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA ta dakatar da umarnin gaggawa na yin amfani da maganin malaria da shugaban Amurka Donald Trump yake tallatawa a matsayin maganin cutar COVID-19 Hukumar ta FDA ta ce akwai hujjoji da dama da ke kara bayyana waɗanda suke nuna cewa ta yiwu hydroxychloroquine da chloroquine ba sa iya maganin cutar coronavirus sannan za su iya haifar da mummunar illa ga lafiyar jama'a da za a iya kaiwa ga mutuwa. Wasu bincike-bincike da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa magungunan ba sa iya warkar da cutar COVID-19, kana suna iya haifar da cututtuka ciki har da bugun zuciya da kuma saukar jini. Wannan mataki na nufin cewa ba za a iya rika raba maganin daga mataki na tarayya zuwa jihohi da ƙananan hukumomi ba, wato da nufin yin maganin cutar ta coronavirus. sai dai hukumar ta ce za a ci gaba da amfani da maganin wanda aka kwashe gwamman shekaru ana warkar da cututtuka irin su malaria da ciwon gabbai da shi hukumar lafiya ta duniya da who ta faɗa jiya litinin cewa karuwar waɗanda suka harbu da covid-19 a baya-bayan nan a beijing da aka gani alama ce da ke nuna cewa ko wuraren da suka yi nasarar shawo kan cutar ka iya fuskantar sabuwar barazanar barkewar annobar ta covid-19 a yayin jawabin da ya saba yi wa manema labarai a jiya litinin sakatare janar na who dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce beijing ta shafa kwanaki hamsin ba tare da bada rahoton samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar ba amma duk da haka tun a makon da ya gabata an tabbatar da cewa an samu sabbin mutum ɗari da cutar ta harba tedros ya kuma ce ana binciken asalin inda cutar ta ɓarke a beijing yana mai cewa cutar na ci gaba da karuwa a wasu wurare Dakarun Sudan ta kudu sun ce sun kashe Kabino Wall shugaban wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye da ta bulla a kasar. Kisan Wall na zuwa ne makonni kaɗan bayan da ya yi barazanar kifar da gwamnatin shugaba Salva Kiir. Kakakin sojojin kasar Manjo General Luru Kong ya yi faɗa wa BOA cewa an kashe Kabino Wall a Gok ne a ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare a wani ƙauye da ake kira yan Mayar da ke ƙaramar hukumar Rumbek a jihar Lakes. an dai kwashe kwanaki sojojin kasar ta sudan ta kudu suna fafata da mayakan sabuwar kungiyar 'yan tawaye a cewar kakakin sojojin kasar ya kara da cewa an kashe mayakan wul uku da wasu fararen hula biyu yayin wannan aron gamar kusan makonni biyu da suka gabata ne wul ya ayyana tawayensa inda ya ce zai yaƙi gwamnatin shugaba kir ya kuma hamɓarar da ita daga kan mulki Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin India da su yi maza maza su yi watsi da tuhume-tuhume da suke yi wa waɗanda suka gudanar da zanga-zangar adawa da shirin nan na bada takardar izinin zama ɗan ƙasa wacce suka ce ta nuna wariya ƙungiyar ta yi kira ne a wata sanarwa da ta fitar a jiya litinin a cewa human rights watch wacce ƙungiya ce mai zaman kanta 'yan sanda da sauran hukumomi sun nuna son kai a tuhumar da ake yi kan wannan tarzoma wacce ta faru a birnin new delhi su dai 'yan sanda sun yi amfani da dokokin da suka haramta ayyuka na ta'addanci da furta kalamai da tarzoma wajen tsare ɗalibai da masu fafutuka da sauran waɗanda suka fita zanga-zangar wacce ta nuna adawa da gwamnati. Amma a duk lokacin da wani rikici ya ɓarke wanda ya shafi magoya bayan jam'iyyar Hindu ta BGP mai kishin ƙasa, hukumomin kan yi birisuki ɗaukan irin wannan mataki a cewar ƙungiyar ta Human Rights Watch ko da yake hukumomi sun yi nasarar tarwatsa masu zanga-zangar bayan da aka saka dokar kulle sanadiyar cutar coronavirus a cewar human rights watch amma daga baya sun bibiyi masu zanga-zangar suna kama su inda suka rika tuhumarsu da laifukan furta kalamai da tada husuma. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotannin da muke tafe da su. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda kungiyar dattawan Arewa ta NEF ta koka da halin rashin tsaro da shiyar Arewa ke ciki tare da zargin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gazawa wajen magance wannan matsalar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu Madina Dauda daga Abuja. A wata hira ta musamman da yi da manema labarai a Abuja, mai magana da yawon kungiyar dattawan Arewa, Dr. Hakim Babu Ahmed ya yi ƙarin bayani akan wani jawabi da shugabannin dattawan Arewan suka fitar, inda kungiyar ta ce ta damu matuƙa akan yawaitar hare-hare da asarar dukiyoyi da ake yi a arewacin ƙasar. Dr. Hakim Babu Ahmed ya fara da cewa. Da alama fa tsaro ya fara kwace shugaban ƙasa Buhari tsaron Najeriya ba a'a musamman ma Arewa. muka nuna cewa ya kamata duk abin da shugaban ƙasa buhari zai yi domin lalacewan ya fara kai lalacewa wata hudu kenan har yanzu gashi ya zo ya kai tun ana ganin abin nan nesa yanzu mutanen nan sun yi karfi ba su tsoron hukuma ba su tsoron gwamnati ba su tsoron kowa inda duk suka ga dama suke kawai suna mana abin da suka ga dama kuma wai akwai gwamnati ba mu jin komi sai dai kawai a ce shugaban kasa buhari ya ce bai ji daɗin wannan abu ba ko ko ya ce aje a yi kace-kace da su ko ko ce yanzu za su gani mu dai ba mu ga komi ba har ya kai yanzu matakin da jihar shi katsina yara samari sun fara zanga-zanga suna tsara hanyoyi suna cewa ba su yarda ba kalamai marasa daɗi da ake ma shugabanni. To dokta, dokta kun taɓa kai wannan ko ga shugaba Muhammadu Buhari a matsayinku na ƙungiya? A da dai lokacin da shugaban kasa buhari yana mulkin shi na fari kafin a sake zaben shi muna zaman lafiya da shi duk lokacin da muka nemi mu gan shi ko muna da wani shawara mukan bayar kalilan ne cikin abubuwan da muka bashi shi shawara muke gani ana yi amma duk da haka na ɗaya dai wannan bawan allah mutumin arewa ne na biyu mun san cewa ƙuri'u mafi yawa da suka ba shi nasara allah ya ba shi nasara ƙuri'un da suka kai shi bila na ayan arewa ne a matsayin mu mu 'yan najeriya ne amma masu kishi duk abin da ya shafi arewa kuma mun san ya san ƙoƙarin da muka yi na taimaka mashi ya yi nasara ya zama shugaban ƙasa mukan je wurin shi wani lokaci mu ce a gyara nan a yi wannan a yi kaza a yi kaza har ya kai inda ba ma wani magana tsakaninmu da shi saboda ko neman ba ganin shi zamu yi ba. Menene mafita a yanzu? To na fari dai shine abin da mu muka fara yi. An yi shiru da ana ta Allah ya isa wana cewa su su dai basu yafe wasu na cewa a yi addu'a wasu. Addu'a yana da kyau. Allah ya isa ba ya da kyau. ba wai ba da kyau ba amma yana so ana so a kai sai ka kure karfin ka hasbunallahi wani ni'mal wakil sai an fi karfin ka gaba ɗaya ba inda aka yi a yanzu halin da ake ciki muna cikin kakanikayi domin ga alama wannan abu karuwa yake yi saboda haka matakan da duk za mu ɗauka wanda ba su karya doka ba ba su kuma tozarta gwamnati ba ba su kuma ƙara mana rashin tsaro da wani damuwa ba to ya kamata a ɗauka. To sai dai a wani mataki na mai da martani ga wannan batu na shugabannin dattawan Arewa wata takarda da ta ɗauki sa hannun femi adeshina wanda shine mai magana da yawon shugaba muhammadu buhari ya yi watsi da dukkanin batutuwan da kungiyar dattawan arewan ta bullo da shi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumar da ke kula da bunƙasa ilimin boko da kuma ayyukan hannu da fasaha a yankin tawa ta gudanar da taron shawarorinta game da yadda ilimi ke tafiya a yankin. Karo dai na takwas kenan da ake gudanar da wannan taron kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilinmu a yankin tawa Haruna Mamman Bako. Malam Aliyu Abubakar Larios maga takarar da'irar birnin Tawa shi ne so maɗokar magana domin yin jawabi wa mahalarta da sun ka hada da hukumomi na jihar Tawa, sarakunan gargajiya da shugabannin hukumomin karatun boko na jihar Tawa inda ya yi musu marhabin da haɗewa a wurin wannan taron. Daga nan sai wakilin sakataren dindindin na ƙasa na majalisar koli ta hukumar karatun boko da koyon aikin hannu da bunƙasa fasaha a cikin makarantun nan boko alka lawan ibrahim yana mai cewa Hal la'akari da muhimmancin karatun boko da koyon aikin hannu da bunƙasa fasaha da ke tallafawa domin yaƙi da zaman banza da ma rashin aikin yi shi yasa shugaban ƙasa Alhaji Isuhu Muhammadu umurtar ministan ilimi mai zurfi domin samun ci gaba da ya kai kashi 40 cikin 100 na bada horo a makarantun nan koyon aikin hannu da bunƙasa fasaha kamin nan zuwa shekara ta 2021 domin yana cikin tsarin gwamnati na sake raya jamhuriyar Nijar haka ma zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin wannan ƙasar kamar yadda yake tsare a jaddawalin gwamnatin da Firaminista Birji Rafini ya gabatar wa majalisar dokoki na ayyukan da ya kamata a yi na tsawon shekaru biyar. a nasa bangare malam musa abdurrahman gwamnan jihar tawa a lokacin da ya ɗauki magana cewa yi yana da cikakken yakinin cewa membobin hukumar jihar tawa na karatun boko da bunƙasa ayyukan hannu da ma raya fasaha a makarantun nai za su ba da cikakken goyon baya a wurin wannan taron Il donne son avis sur toutes les questions de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique. Taron majalisi na hukumar karatun boko da bunƙasa usawa da koyon aikin hannu na ba da nasa ra'ayi game da tahiyar karatun boko da bunƙasa ba da horo da ma ayyukan hannu da na fasaha. Za a gabatar muku da fannoni guda biyu. Na farko dai za a gabatar muku da halin da ake ciki a wannan jihar tattawa game da karatun boko da koyon ayyukan hannu da ma na fasaha a cikin makarantun nan boko. Kasancewa ababen da za a tantanna a kansu a wurin taron yana mai tabbacin cewa waɗanda ke halartar wannan taron sun ƙware a cikin nasu ayyukan shi yasa nake mai kyautata zaton cewa wannan taron zai cimma gagarumin nasara. da Wannan taron na majalisi na takwas na hukumar karatun boko da bunƙasa ayyukan hannu da na fasaha a jihar Tawa na zuwa ne kwanaki kalilan bayan komawar 'yan makaranta a azuzuwan su a ranar ɗaya ga watan Yuni nan da muke ciki bayan sun share watanni biyu a gida saboda allobar mashako ta coronavirus. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar inda matasa 'yan asalin yankin da magaram masu fafutukar ci gaban yankin a ƙarshen wata ƙungiyar su da ake kira CADRZ suka bayar da taimakon wasu kayayyaki a yakin da ake yi da cutar corona a yankin na da kamar yadda wakiliyar muryar Amurka a da Tamar Abari ta yi ƙarin bayani a wannan rahoton. Kimanin takunkumi dubu takwas ne da kalkuleto guda ɗari biyu ƙungiyar ta bayar. zuwa ga hukumar ilimi ta jihar da magaran wannan agaji na daga kamfen ɗinsu da suke shirin yi na yaƙi da cutar coronavirus da suka ma taken da magari ɗaya takunkumi ɗaya ali a shine wakilin ƙungiyar ya yi ƙarin haske kamar haka nama jama'a da kudiya da suka cike eh, da mu wurin ba da wannan taimako na babet da da calculatrice duka yana ta cikin wani tsari da wannan kungiyar ta mata wadon ake ce ma eh, yan zandar ruwa na babet kenan yaƙi ne muke da wannan cuta wanda kowa ya sani ta alamu duniya gaba daya kuma take kashe rayuka shine muka yi kura muka yi wannan kokari don mu ka mu. a hana ta da magana kuma banci shi ma mana akwai activity da da take yi wannan yau da shi ne muka muka da mutane wanda kuma yana daya daga cikin eh, taimakon da da kungiyar take fada mai martaba sultan na da magara alhaji abubakar sanda ya yaba da kokarin da wannan matasa suka yi na kawo wannan taimako a daukan wannan nauyi a turanci da ake cewa farinage da wannan haɗuwar ƙungiyoyi da suka yi su taimaka bisa wannan alloba ta coronavirus taimako ne mai mahimmanci saboda irin yadda abubuwan na yake aibu a duniya kowa ya kamata a ce kawo goyon bayan sheka gudun shi domin yi yadda za mu yaki wannan alloba to lalle wannan jihar zai bada shi zuwa ga duka ma'aikatu da aka zana kuma muna fatan wannan taimako da aka bada ya je wajen wanda aka nufa da su mun tabbata haka na ma zai yi wa wakana kuma muna fatan su yi amfani da shi kuma muna fata allah ya ɗauke mana wani alloba ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali gwamnan jihar da magaran isa musa da ya jagoranci bikin ya ce taimakon ya zo daidai lokacin da suke kokowa da wannan cuta ta coronavirus. taimakon da sun ka kawo ne daga hannun ma'aikata 'yan jihar da magara waɗanda sun ka kawo mun wannan calculatrice abin da ake kira nan su ɗari biyu da kuma babet wanda sun ka ce sun aiko shi ne don a e da ncag da lec wannan taimakon sun kawo man kafin shi ne a cikin duka wannan kokowa da muka na ta yi ma al'umma wannan mugun ciwo da haddabi al'umma gaba ɗaya ta duniya. Gwamnan ya kara da jan hankalin al'umma kan su kiyaye dukkan matakan da aka gindaya musu na yaƙi da wannan cuta. In mun ka diba yanzu yan satannin ga biyu sai mu ce alhamdulillah duka irin kokarin da mutane sun ka bada da haɗin da sakan da sun ka bada ya sa yau Allah madaukakin sarki ya saurari addu'an mu shirayin mu ciwo wannan alhamdulillah sannu sannu dai yana ne yana jan baya amma muna ƙara tana mutane har yanzu da kwai saura kada a shagala a ci gaba da da yin wannan abin da an ce saboda kiyaye al'umma gaba daya Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar abari kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan. wanda bai taka ba to ku gaya mushi banga sarki babba wannan shi za fa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murai Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirinsa na kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Musa Barmo Abubakar wani matashi ɗalibi na asalin ƙasar Nijar da ke kasar india to gare ka bago a da koyi mata ma da ake turowa. Nijar ba ta da wata alaka da inda inda ake tura ɗalibai haka mata su ma su je can su yi karatu wani harkar medicine ko su yi wani harkar computer science dan kasan an san ana cewa India ta shahara a kan darussa da ake bada na harkar likita haka. Mm, haka ne to eh, abin da ya faru a can Nijar din ma da koyi scholarship da ke turo ɗalibai nan ga. Kenan waɗansu suna zuwa ta ga hannun wannan scholarship ne. to amma matsalar scholarship ne an kama mutum ba tabbas ba ne makarantar da yake so yi za a kai shi ba yalla ana iya kai mutum cikin wani ƙauye ya karatu ko kuma wani wuri da ke da nisa da birni ya za ka taimaka ma matasa kamar yanzu an nisha wanda su ma suna son zo ko masu sauraron musu wani a wata shawara za ka ba su kakin su baro inda suke shawarar da za a ba mutane dai kakin su baro can din su zo nan indiya din ya kamata mutum ya gane da inda bai da isasshen kuɗi da zai rika kansa gaskiya ya canza shawara ne wani gari daban tunda nan ga garin ne yadda ya kasance yan garin ma ba isasshen aiki suke samu ba kenan dai mutum na karatu ne ba wani kana karatu kana aiki kana samun kuɗi da ke shigowa sai dai kawai kashe kashe kaɗai ke mutum ke yi mm. kenan nan kuma rayuwar ta kasance da su indiyoyin ma da kansu kamar busu waye ba busu san abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ba wata ran sai mutum ya haɗu da wani ba indiya wanda bai ma san ba dan afirka bai san kushi kawai ya ga bakin mutum ma abun mamaki yake ba shi hmm, iko Allah yanzu kamar yanzu ga kamar ga wata kamar kana buƙatar uh, shika na wazance a kuɗin mu na na na nishar ko ince kuɗin Amurka yanzu ga wata zaka buƙata kamar dala nawa haka idan kana so ka biya kuɗin abincinka da kuɗin abincinka da komi da komi da haka zamu ci hmm, to da kudin abinci da kudin haya da komai da komai dai to a wata dai akalla dai wani dola ɗari biyar zuwa dola ɗari bakwai hakan gare. Mm, da kuɗin haya da abinci da komi. Mm, haka ne. Hira wani sako gare ka yanzu ga in ce ga mu wanda suke sauraron mu a Nijar da mu. To, abin da mutane kamata su gane dai da kamar sanin gari ta gawaje ya bambanta da sanin gari da in mutum ya shigo cikinsa. Mhm. Kenan ba za a hana mutane kamar ba za mu yi advice mutane ga su zo inda ya karatu ba amma in mutum zai zo ya kamata ya san abin da ke faruwa cikin garin kenan mutum ya shirya saboda haka nan to na gode eh, kwarai yanzu kuma zan maka tambaya ta gaba ita ce yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar jama'a ku wani mataki ka ɗauka domin ku kare kanku kuma ya, cutar take ya cutar a can kasar india to a nan kasar india har yanzu dai mutane suna cikin lockdown tunda tun da lamarin corona din ya shigo an ka haka na komai da komai dai sai dai kwanakin gadi ake samun dan sauki dai ana dan bubuɗe kun shaguna tunda gaskiya gari ne jama'a sun yi yawa kenan dole ne yaduwar corona din sai samu ya dan yawa mu dai yadda muke dai mutane ba su huta kowa yana gida sai dai duk abin da mutum ya bukata mutum ya kira da kuma masu kawowa sai ana kawo ma mutane shi a gida makaranta ma ba mu zuwa tun ya kai wata nawa karatun duka saman online muke yin sa kenan kowa na gida eh, muna karatu malamai na gidan su kowa na gidan shi ana karatu haka muke karatu haka muke jarabawa to yanzu idan ka kammala wannan karatu ka koma kasar Nijar wani buri gare ka idan ka kammala karatu ka koma a Nijar to abin da nake buri na shine karatun gama na kare wannan masters din ba zan tsaida ba sai na samu na yi PhD ina Mm-hmm. tunda in mutum bai da phd mutum bai da inci ya karantar da a can jami'a garin mu ake na so nake in na samu na kare karatu na na kammala audu abubuwan da na yi Allah ya samu ya samu budi in na je garin mu ina karantar dawa a jami'an mu kuma sai in bude kamfani na na harkokin computer science da sauran abubuwa hakan ga kenan a can cikin ɗaliban da nake karantar da a can jami'a in mutum ya gama talent wanda busan da za a yi gadin dinsa ba kenan ina iya ɗauko su ina iya zabo da saura daga cikin su ina kawo su a kamfani na ina ba su guidance da sauran abubuwa domin su samu su muri ilimin su da ke gare su Gini mm, yanzu dai sai mu ce ma jami'ar ta wata shirya akwai dokta na bisa hanya yawwa dokta na bisa hanya <laughs> ok to na gode na gode kwarai kuma Allah ya kara ba da sa kuma ya kara kiyaye kuma Allah ya sa ka cimma burinka amin amin amin amin To jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin ƙasar India. Mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa ya bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Na gode. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kamuna shirin jaridun Nijar. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Leta wacce ta rawaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa dokar amfani da takunkumi a illahirin makarantun sakandare da jami'o'in kasar bayan da aka gano bullar kwayar cutar corona a wasu makarantu biyu da ke birnin yamai lamarin da ya sa hukumomi yanke shawarar rarrabawa ɗalibai ya rufe hanci kyauta sannan an umarci shugabannin makarantu da gwamnonin jihohi su zuba ido don ganin an mutunta wannan mataki jaridar le na cewa a yayin da dambarwa ke karfafa bayan handame dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro wani rahoton bincike a game da yadda aka aiwatar da kasafin kudaden shekarar 2019 ya bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin kasa ta 100 daga cikin kasashe 117 na duniya wajen rashin bin ka'idar amfani da irin waɗannan kudade. Jaridar na cewa matsayin na Nijar a wannan rahoto na nunin babu haske a game da yadda aka aiwatar da kasafin kudaden na shekarar da ta gabata jaridar l'actualité ta bayyana cewa kungiyar lauyoyi ta ƙasa ta maka ministan shari'ar Nijar Mor Amadu a kotu saboda zarginsa da yi wa lauyoyi ƙazafi. Jaridar ta ce da yake mai da martani a washe garin wata sanarwar kungiyar lauyoyi, ministan shari'a ya bayyana lauyoyi a matsayin masu sana'ar ɗaurewa karya gindi abin da ya harzuka wannan kungiya mafari kenan ta shigar da kara a gaban kotu saboda abin da ta kira shafa kashin kaji Mu rufe da jaridar Le republican wacce yake cewa annobar cutar COVID-19 ta haddasa wa fannin yawon bude ido asarar miliyan 11,000 na sefa a tsawon watanni biyu kacal a jamhuriyar Nijar. Jaridar ta ce matakin rufe gidajen sauke baki da gidajen cin abinci da na shan barasa ya janyo wa waɗannan wurare tafka mummunar asara kafin gwamnatin ta Nijar ta ba da izinin sake bude su a ranar biyu ga watan Yuni. lamarin da kai tsaye ke shafar ma'aikata da iyalansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sufa Abdullahi nake ce kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.